so da haka bari mu bude shi yanzu abin da ya rage mu fara shi ne mu fara saita shi shi wannan quick edit din duk wanda ya dauko shi yana buƙatar ya saita shi da haka bari in shiga cikin app din in nuna mana akwai su saita saita da ya kamata kai wanda su za su din taimaka maka ya kasance ka yi rubutu yanda ya kamata yanzu bari mu je bangaren setting yawa sai dai ku na san maybe na wayan ku idan kuka dauko shi za su zame ku da talla to dole sai dai ku yi haƙuri da su a haka Eh, abu na farko da zaka yi za ka zo wajen wannan menu ɗin ka danna idan ka danna nan wajen sai ka je settings to daga nan za ka fara saita komai to a saitin nan abin da kake bukata shine na farko language automatic kai ka bashi automatic ba matsala shi kuma encoding default encoding UTF-8 ake barinsa wannan UTF-8 wato eh, ma'anarsa ita ce Unitag file format ina ga dai haka kusan ma'anarsa take in dai ba na wanda ba ko unitax something da haka to amma in ka bashi auto detect ma ba matsala idan har da quick edit kake amfani amma idan da wani irin edit din kake amfani tunda suna da yawa idan za ka yi saving dole ka yi amfani da UTF musamman wanda suke amfani da kwamfuta UTF shine wannan wanda zai mana wannan aiki na HTML to amma mu da yake muna amfani da quick edit zamu iya barin shi default amma bari mu sashi a UTF din for clarity purpose yanzu gashi nan mu yi saving din a UTF file association baka da bukata ka dana ni idan na danna ma exit yake yi to line break shi kuma zaka iya sashi tunda wayanka in ka ga dama zaka zaka iya sashi android windows zai canza ma bayani amma kai ka bar shi automatic shi ma zai indentation abin da ake nufi da indentation shine kamar irin space din da zai bayar kamar paragraph shi ake kira indentation a harka ta programming indent ko a kamar idan zaka in a word indent abin da yake nufi ma kenan to sai word wrap wardrobe yana da amfani ka ka enabling ɗinsa saboda idan baka enabling ɗin wardrobe ba rubutun naka zai miƙe ya ta tafiya ya ta tafiya dole sai kana kamar kana scrolling daga left to right daga right, right to left sai kana scrolling sanda ka gargo rubutun amma idan ka danna wardrobe ka enabling ɗinsa zai baka damar rubutun naka ya fito a screen ɗaya rubutun zai bi kan screen ɗin wayanka daidai da screen ɗin waya to da haka yana da amfani wardrobe shi ma kai enabling ɗinsa nan dai duk ga yanda yin setting din nan ku yi enabling ɗinsa a yanda kuka gana na seta wa'annan abubuwan ga asana. accessory view shi ma kai enabling ɗinsa line number shi ma kai enabling ɗinsa line number shi ne kamar lambobin nan da zamu gani a layi eh, kamar nan wajen haka bari mu tafa bayani haka idan muka tafa kun ga na farko ya sa 1 na biyu ya sa 2 gashi nan idan muka sauko na uku ya sa tiri gashi nan a gefe ban sani ba ko kuna gani a screen din na duk da na dan canza resolution din line number din bai fito kamar yadda ya wato line number yana taimaka ma inda kana harka inda kana harka zaka yi harka programming to dole ka amfani da line number in baka amfani da line number ba to abubuwan naka za su zo da confusion to amma wanda suke amfani da computer bai cika zuwa da gaskiya notepad ko kuma wannan text edit din ba sa zuwa da line number ban sani ba tunda masu iphone ko akwai setting da zai enable din wannan masu masu kai ko akwai setting din da zai enable din wannan a text edit din sa amma dai normally notepad na windows baya zuwa da line number dole sai dai ka ta typing blindly shi yasa it's not that suitable ka amfani da da shi akwai software dai na musamman da ake amfani da su a computer wajen kamar programming din nan ina ga akwai kamar ko wannan vs vs code da virtual studio ne ina yawa ina ga wannan su za su yi amfani idan idan kana IDE kawai zaka nemo integrated development environment IDE shi zaka nemo kawai kai da duk wani software da wanda yake IDE insha Allah zai baka abin da kake so idan kana amfani da computer ne to sai kasa save kai din ɗinsa ka din autosave sannan autosave interval ka danna shi ka sashi a 30 second abin da wannan yake nufi shine wani lokacin quick edit yana crashing ba za ka so sai ka yi typing ba ka yi aiki da yawa sannan kuma ka zo kawai ka samu application ɗin waya ka ko caji ya ɗauke ta mutu ko kuma application ɗin ya crashing shi quick edit ɗin ya crashing to idan haka ta faru kaga aikin ka ya tafi to amma idan ka sa autosave interval na 30 second duk bayan sakan talatin aikin da kai a sakan talatin na baya zai saving ɗinsa kaga zai ma amfani kaga duk 30 seconds zai dinga ma automatically saving ɗin aikin ka to amfanin sa kenan sai full screen yawa zan iya cire full screen din nan ya danganta kai da bukata kai ina ga su kenan settings ɗin da muke so yawa to sai banda nan wajen akwai wasu settings ɗin da suke raguwa shine setting shi kuma yanzu wannan abin da ke hannun dama wannan ɗin guda uku idan ka buɗe shi mini toolbar ɗin nan ga barin kashe shi ko gani kun ga wannan abin na ƙasa ya tafi da na kashe shi amma idan na kunna ya dawo amfanin sa kenan za ka yi amfani da shi wurin kai saving ɗin aikin ka kai sacin ta nan sannan kuma ka yi undo ko kuma ka yi redo ɗin aikin da ka riga kai wato za ka iya goge abin da ya faru a baya gashi nan idan ka yi undo ko kuma ka yi redo kamar da yadda ake a tafin a softwares ɗin da suke typing irin sa Microsoft Word sai kuma na ƙasa word wrap yawwa kamar yadda muka magana cewa mutum ya rafin ɗin word ɗinsa ka enabling ɗinsa yawwa bayan ka enabling ɗinsa sai encoding ɗin nan gashi nan already mun shi a UTF din namu unitag file format sai syntax yawa syntax yana da amfani sosai saboda syntax a nan zaka zaɓa shi wani irin ma programming kake kake yi shi rubutun gaba daya tun daga programming languages nan gaba daya yanzu rubutun mu muna yin sa ne akan HTML to za mu zo mu tsabo HTML abin da syntax yake nufi shine rule wato ka'ida ta programming shine syntax syntax yana dauke da kamar shi zai ba da wa kwamfuta dama ta san cewa eh ga abin da kake nufi ga a irin language din kuma da kake da kake developing wato kake rubuta code na to tunda mu HTML da shi muke aiki za mu iya barin sa a HTML amma ko ka bar shi a automatic ba matsala amma for clarity bari mu bar shi a HTML tunda da shi muke amfani yawa again sai mu dawo akwai kuma visual styles abin da muke nufi da visual styles shine bari ko da ke idan muka fara idan muka fara rubutun code wannan zan mana bayani kala kala ce kai ba wani abu kala kala ce take kalmomi na kai da kuma characters suna ka tafa gaba daya a rubutun naka wanda zai ma amfani ne idan kana kokarin yin lissafi ya wato insha Allah wa'annan su ne abubuwan da ya kamata mu kaga komai namu ya take kenan quick edit ya zama intact yanzu abin da zamu yi na farko shine fara rubuta code mu na website ɗinmu to amma kafin nan ya kamata mu san cewa idan kaga dama quick edit ma ba lalle kai amfani da shi ba za ka yi amfani da file explorer ina son don ba mu options ɗin da muke da shi ne yanzu ni ga explorer ɗin da nake amfani da ita na explore sunanta bari mu sace ɗinta a google play store sai ku ganta ita kuma za ta yi mana amfani ne wajen launching ɗin website din namu a browser kamar yadda muka bayani a baya cewa za ka iya amfani da za ka launch browser ka yawa wannan da ita nake amfani explorer din nan da ita nake amfani ita na buɗe ta to amma yawanci file explorer za ta yi ma wani abu wani lokacin ma file explorer da wayarka ta zo da shi zai ma root explorer din nan ma za ta yi ma amma ba na jin daɗin amfani da ita amma idan kana so ka samu file explorer mai kyau wanda za ka yi amfani da ita wannan e, akwai es file explorer ba sani ba kuma ana samun ta yawa ina ga gata nan ok mm, ban ganta anan ba amma wannan explore file manager din ita ma tana da kyau za ta yi ma abin da kake so To yanzu dai bari in nuna mana amfanin ita wannan explore ɗin. A misali idan kana son ka tafa kamar yadda za ka yi a quick edit, za ka zo ka dana alamar plus ɗin nan. Idan ka dana alamar plus ɗin nan, ka ga za ka create ɗin sabon abu kenan. Idan ka dana anan sai ka je file, create file, file kake so ka create sai ka bashi suna. Bari mu bashi suna kamar 33 sai mu saving ɗinsa. kun gan yi saving ɗinsa yanzu bari in danna kan file ya again to muna son mu amfani da text editor ɗinsa ne tun da text muke son mu editing sai danna text edit yawa yanzu yanda na sa gashi nan na dan yi rubutu haka sai yanzu sai in yi saving sai in yi saving ɗinsa na yi saving ɗinsa yanzu kaga wannan text editor din da take cikin file explorer din nan za ta yi mana aiki ne inda ka san yadda quick edit za ta yi mana aiki to gashi nan wanda muka yi saving na sabo ya buɗo mana shi back, sai kai clicking ɗinsa sai kai renaming ɗinsa ka canja mai suna rename idan kai rename ɗinsa nan wajen tunda HTML muke son mu um, abu ne na HTML muna son mu amfani da kalma ta HTM ne ko kuma HTML duk wanda ka sa amma a bayan full stop din nan za ta zo kamar yadda idan waka ce zaka yi editing ɗinta ka ga a ƙarshe ta zo da MP3 idan video ne zai zo da mp4 idan hoto ne zai zo da jpeg ko kuma png ko kuma jpg to shi ne wannan kalmomin wanda zai zo a bayan full stop shi yake nuna format in file din idan muka yi saving din nan to mun mai da shi html document kuna gani muna mai da shi nan gashi nan ya wannan ya koma yanayin code code ɗin da muka saba gani na programming na html mai alamar bracket din ko ib da kuma slash a tsakaninsa? muna renaming din sa zuwa html ga abin da ya koma nan to kun ga yanzu za mu yi clicking ɗinsa kuma mu launching ɗinsa ta Chrome browser kun ga Chrome browser ta kawo option browser don haka kaga za ka iya amfani da yanzu za ka iya launching da a ce code ɗin website muka rubuta za ka iya launching ɗinsa ta cikin browser to yanzu bari mu koma cikin quick edit ɗin mu fara abin da ya kawo mutum da yanzu mun gama ganin yadda eh, wato development environment ɗin namu zai zama ready wanda duk abin da suka yi magana a nan kenan yawwa to yanzu bari mu je step 2 step two kuma shine suke magana akan cewa yanzu kamar wannan kod din haka ga kod nan bari mu gwada launcha shi a cikin mm, a cikin shi eh, development environment din namu mu ga yadda abin zai kasance idan kana so su da kansu cikin nan yawa su da kansu cikin w mai ake ce w3 school suna da kamar text edit din nan suna da shi a cikin nan idan ka so kai access ɗinsa sai ka dana try it yourself idan ka dana try it yourself kaga ya kama gaba ɗaya wannan bayanin na website ɗin naka ga result ɗin da ya fitar nan anan kaga ya rubuta ma this is a heading this is a paragraph yanzu bari mu kwafe shi exactly bari mu kwafi komai yawa na dana highlight sai dai haƙuri yau tunda ba masu ina yau bari in kwafi na kwafe gaba ɗaya a aikin yanzu bari in je in paste ɗinsa a cikin quick edit ina yawwa gashin na paste ɗinsa gaba ɗaya to rubutun da ya faro tun daga kan nan tun daga kan nan na cikin design ɗin nan ba shi da amfani da aka bar mu goge shi tun daga nan comment ne comment kawai za ka yi amfani da shi ne for your own reference wato kai idan a misali akwai abin da maybe taking notes kana son kai taking notes a cikin website ɗinka inda za ka samu guideline to shi ne amfanin wannan comment yanzu mun goge shi to wannan normal ne website ɗin nan gaba ɗayansa shine na yanzu kaga mun kawo shi mun yi pasting ɗinsa a cikin quick edit to yanzu bari in nuna mana amfanin syntax ok ba syntax ba wannan kai mm. mm-hmm. visual style bari na mana ma'anar visual style nan kun ga normal ga kalan nan green da komai da komai to idan danna visual style idan na danna kamar ga su nan bari na danna doxy ka daga daga green ya dawo purple haka idan ka kara dawa visual style ka danna desert aga zai dawo orange zai da yellow kai gashi nan to kaga kawai wannan amfanin sa shine sawa abin naka kalla kai decorating sai inda zaka ji daɗin aiki shine kawai wannan ba wani abu ba yawa to bari mu bashi a default ɗin da yake obsidian ga yadda yake nan to amma a nan wajen bari mana bayanin me masu shi kansa syntax ɗin kamar yadda muka magana akan cewa shine kamar rules rule na kamar programming haka shine kamar ka'ida language din kenan yanzu wannan tun da HTML ne idan kuka duba za ku ga wa'annan tun daga kan HTML head title da body din nan gaba ɗaya da H1 da P gaba ɗaya ingredients suke amma kuma not ɗin namu abubuwan page title this is a heading this is a paragraph gaba ɗaya su kuma sun zo a white to abin da ke faruwa shine syntax yana nufin kamar rule ne na programming ƙa'ida ce wanda abin da take nufi shine yanzu ai wayannan da suke da yake element ne wanda yaran yaran already yaran na HTML yana obeying din su kaga su sun fito a green ya ba su kala abubuwan kuma da bai understand din ba ga sun fito a fari wannan shine kamar syntax highlighting wannan shine kamar shi syntax to yanzu mun riga mun rubuta abin nan bari mu gwada idan kana son ka rona za ka iya rona website ɗinka gudun shi wannan ɗin shi kansa gudun quick edit idan kana son ka yi run ɗin website ɗin naka sai ka zo sai ka danna kan wannan abin nan idan ka danna sai ka zo akwai inda aka rubuta preview ga shi nan wannan preview ɗin sai ka danna kansa to kaga website ɗinka ya fita live this is a heading this is a paragraph kaga zaka iya visiting din website ɗinka ta cikin nan ta cikin quick edit kaga yanda yake to yanzu bari mu editing din wannan title din mu rubuta Hausa ina Club, nan kuma heading na farko sai mu rubuta aka tutorial class nan kuma sai mu rubuta wednesday a misali aje na yi barna yawa an zara shi wednesday yawa yanzu wannan da na rubuta bari in sake rauna website ɗin sai mu ga yadda abin zai fito Kai kun ga tutorial class Wednesday. Title ɗin nan kuma yawanci yana fitowa ne a saman wajen link ɗin wajen link ɗin website ɗin browser ita za ta yi ma display ɗin title ɗin wanda ba ko da yaushe zai fito ba. To kun ga yanzu wannan again bari mu ɗibi bayanan nan mu je mu paste ɗinsa a can wato file explorer ɗin da muke amfani da shi. Ita kuma ku ga yadda za ta yi mana display ɗinsa. Ita kuma za mu yi amfani ne da ita wajen mu kai abin Chrome. bari mu editin din wannan mai title 3 din ko kuma bari in creating din wannan sabo kawai plus sai in danna file sai in sa mai suna tt bari in sa mai tt kawai bari in danna kansa sai in danna text editor gashi nan sai in paste din rubutun gaba sa gashi nan na paste ɗinsa kun ga anan ba layi da haka quick edit za ta ɗan fi mana daɗin amfani amma ban sani ba ko a din ɗinsa ana iya sa mai layin bari in saving na yi saving din nasa dot back gashi na fito yanzu bari in danna kan titi dot back na sai in renaming dinsa canja mai sura yawa yanzu nan bari in zo in same dot htm idan na ga dama bai sa kai idan na ga dama kara mai da l din html yawa yanzu gashi nan yanzu bari mu bude shi kun ga ya ba mu option na chrome bari mu bude shi da chrome browser sai mu danna just me ya faru ne a kuma ko bai kwafi ba bari na sake editin din in gane what is wrong a'a ba rubuta komai a ciki ba suke nufi to bari na sake rubuta a rayin saving ɗinsa ok sorry ba mai dot back ba mai dot back ɗin ya kamata in in yi amfani ba wannan ya kamata in yi neman normal titi din shi mai dot back din backup ne titi din ya kamata dot head to yawa yawa kun ga yanzu ya fito gashi nan tutorial class wednesday kun ga ya fito kun ga kenan za ka yi design din website ɗinka kuma ka yi din sa ta cikin Chrome browser ko kuma kowace browser ma aka yi din ɗinsa ba tare da ka amfani da data ba tun da website ɗin already yanzu akan wayan ka yake dama abin da yasa ake amfani da internet wajen accessing saboda wancan a cloud yake wato internet yake amma wannan baka riga ka launcha shi live akan internet ba dan haka kawai markup language ne bai riga ya zama website ba magana ta tana fita ko kan je ina ta surutu Tana fita. Tana eh. fita muna jin kamalan iso Ya eh, wata Yanzu bari mu dawo. Yanzu kun ga kenan mun ga yadda ake kamar running din website a ta cikin editors ka editin ɗinsa kuma ka rona shi ta browser ko kuma ta cikin IDE. Shi quick edit yana mana aiki kamar IDE ne wato integrated development environment environment ne wanda zaka iya developing ɗin code kuma ka yi running ɗinsa. Yanzu a cikin shi kuma W3 school din shi ma kaga muna da ID idan muka danna try it yourself gashi nan anan wajen kuma idan kaga dama zaka iya danna ka edit duk ta cikin nan wajen kaga kenan aikin gaba ɗaya zai zo ma da sauki bari mu this is a paragraph kun ga paragraph ko kuma bari mu sa something ne kai bari mu sa wannan kalmar sai mu run din sa kun ga inda ya sa this is a heading din nan kun ga yanzu zai kuma this is a bari mai karin san zuwa na abu something daban yabo a bari mu sashi aka idan muka yi ranar ɗansa kun ga ya kuma this isn't the first two kun ga kenan abubuwan da suke cikin nan duk wanda ka taba zai reflecting a result ɗin da zai baka ga zama bayan mai rana ɗansu kun ga to wannan abu ne da mutum zai practice zai je ta practice ne bari mu da ba ok yanzu mun gama da bangaren basic na editors yadda editors ake amfani da su yanzu bari mu koma kan html document ɗin yawa wato abinda suke magana shine HTML document na farko akwai declaration ɗin da ake fara saka kamar yadda kuka ga muna yi ina abin yake ga kowane gashi nan nan akwai doc type wato document type shine kamar declaration wato da shi ake amfani wajen taimaka brother to understand din ma wani irin yare kake so ka ta fuskanta shi wannan doc type din sannan kamar yadda suke magana shine it is not case sensitive in ka ga dama zaka isa shi da small shi wannan doctor ɗin kenan ko da mai kasa ba matsala amma mai kawai dai kasa a yanda abin yake a haka za ka sa shi ma'ana ka fara sa exclamation mark sannan ka rubuta doc type ɗin sannan sai ka rubuta ka state ɗin language ka a gaba tun da html ne ka ga shi sa za ka ga sun kara da html to wannan html din shi kansa kala kala ne amma wannan normal wanda ake sawa html din nan shine html5 wato shine html zamani ko kuma ce xml shi wanda shi kuma shine version html wanda yake zuwa a matsayin extensible markup language insha Allah wannan duk daga baya zamu mu kara faɗaɗawa akai amma wanda muka yi kamar class na blogging da su sun san da xml muka dinga amfani wajen uploading din webs din template a blogger wadda XML files muka dinga amfani amma idan muka zo kansa za mu sake bayani akai yawa to kaga duk wannan bayanin da yake zuwa na doc type mun san ma'anarsa yanzu mun san amfaninsa sannan duk sanda zaka rubuta zaka fara design din kamar shi site din naka kai kai declaring din sa ta nan wajen to none kuma ka sake rubuta shi a cikin wannan website ɗin naka saboda idan ka rubuta shi zai iya haddasa ma error amma sau ɗaya ake rubuta shi kuma kana rubuta shi ne kafin ma ka fara buɗe komai wato kafin ma ka fara buɗe HTML din inda zaka yi rubutun shi website ɗin dan haka wannan kawai ana ana amfani ne da shi wajen a ganar da browser yadda ba sai ta sa tana binciken wannan yare bane ne ba saboda akwai browser da take da kamar that it is abin da ake kira da sophisticated wato tana da kayan aiki sosai wanda ko baka rubuta ba za ta iya fuskanta amma akwai browser da ba ta iya fuskanta ba to to avoid tun da yawanci users ka na wanda za su dinga ziyarar website din naka za su dinga zuwa daga wurare daban-daban browsers da yawa to don haka baka san wacce browser su za su zo daga kanta ba wani zai zo daga opera wani zai zo da chrome wani zai zo daga firefox da sauransu to kaga duk wanda ya zo in browser sa bata supporting to kaga ba zai ma iya access din website ka ba shi yasa aka mai da shi kamar ka'ida to ban da doctor type sai kuma mu je kan html headings mun riga mun yi magana heading din tun arakta ta, ta baya mun riga mun yi magana sa sai kuma mu tsalla ka zuwa paragraph already shi ma paragraph mun yi magana sa abin da dai nake son kara mana a paragraph shine yanda ake amfani da paragraph a website idan ka je kana browsing a wani website haka zaka ga paragraph su ya bambanta da irin paragraph da muke amfani da shi idan muna rubutu a makarantar boko ma'ana idan muna rubutu a makarantar boko za mu yi amfani da baran ba mu misali bari mu rubutu a nan yawwa yanzu a misali kai ne kai rubutu haka bari mu kwafe shi sai mu sake fesin ɗansa a dai kuma ya kwafi mun gaba ɗaya yanzu fesin ɗinsa yawwa normal su a irin wannan idan za ka yi paragraph idan kai haka kenan ta biya idan kai haka kenan ka bada paragraph amma normal a karatu mun san cewa idan kana son ka bada paragraph bayan kai haka sai ka ɗanyi haka normal a littattafan ma haka muka sabu paragraph amma a bangaren internet wannan ba ba eh, haka ake paragraph ba su paragraph kawai in ka ka bada kamar ka je sabon layi haka to ka bada paragraph to wannan shi sa kuka ga yanzu wannan rubutun daga nan the link destination kaza da kaza da kuma inda aka fara attribute din nan tsakanin na farkon nan da na kasan nan paragraph ne paragraph ne to haka ake bar haka ake barin paragraph a website sannan kuma paragraph wannan shine declaration sa ana amfani da wannan element din ne wato ka bude fi sannan kuma ka rufe fi to banda element na paragraph akwai kuma na yake ok akwai line breaks amma nan ban ga line break ba haka barin bari idan muka zo inda yake sai mu amfani da shi yawwa nan kuma sai link html link ina ga matsalar ko da ke bari bari dan yi brushing akan sa nan gaba sai mu sake magana a kansa normally mun riga mun yi maganar sa ina ga a class na blogging inda muka muka ce shi wannan html link din ana ana amfani da shi wajen yanzu wannan idan ka bude wannan elements din na a din nan ka bude href din nan ka rubuta wannan link din a ciki sannan ka rubuta this is a link sannan kai close din sa to wannan this is a link din nan shine kawai zai appear a website ka amma wannan href equals to wschools.com w3schools.com shi ba zai appearance a website ɗinka ba amma abin da yake nufi shine zai baka dama na link wanda zaka iya clicking idan kai ka danna kan this is a link din nan zai kai ka wannan website din na W3 School abin da wannan abin yake nufi kenan da haka ana amfani ne da shi wajen samar da link samar da link wato kamar kai ne kake so mutane su danna can maybe kana rona din irin kamar referral din nan haka kana so mutane su yi amfani da link ɗinka su dai su shopping online dan saboda ka samu wani commercial ko kuma percentage to idan kai amfani da irin wannan element din na AI haka idan kai amfani da shi zaka iya saka link wanda mutane idan suka clicking din akan kalmar wata kalmar sai ta kai su wannan website din direct da sai abu kaga baka bar shi website din a fili ba amma me ka bada link kawai zaka ce click here da danna wannan click here din zai kai nan wajen yanzu bari mu dana try it yourself in ga ko za su kara mana wani bayanin akai yawa ga abinda. gashi na sun kara mana bayani yanzu yanzu kaga kamar yadda ne magana cewa this is a link din nan idan ka danna shi zai kai ka W3 school kamar yadda suka tsara a website din nasu ina wajen yake ai ban ma ya oke gashi nan shi gashi nan shine anan wajen daga nan wajen zuwa nan closing din sa shine nan a ƙasa yanzu bari mu danna this is a link din mu ga zai kai mu W3 school din kun ga ya kai mu W3 school din .com yanzu bari mu renaming din nan wajen mu sa facebook.com mu ga ina zai kai mu wajen href din nan bari mu editing din sa yawa idan zaka editing wannan exclamation mark din ka basa a ciki ka ka cire shi wannan exclamation mark sai ka zo tsakiyar sai ka huta facebook https colon slash slash facebook dot com a misali yawa yanzu kaga yanzu bari mu yi ronin ɗansa yawa yanzu bari mu daina link ɗin yawa kun gani normal na facebook ya kai mu amma me ina ga su browser ta su ce maybe ba ta ban mu mai accessing din website na facebook ba gashi na shi sa suka ce blocked amma normal ya kamata ta je yanzu bari mu canza shi da google mu ga ko google shi zai je maybe facebook sun sa matakan tsaro wanda ba ka iya yawa yanzu dai mun gane dai yanda abin yake to yanzu wannan link da yanzu da za mu ɗauke shi bari mu ɗauke shi mu kai shi tunda nan ba za su bar mu running ba bari mu ɗauke shi mu kai shi can IDE din mu na waje wato mai amfani da quick edit yanzu bari mu share duk wannan bayanan da ashirin bari in undo ina undo duk in share bayanan wannan zai dan bamu lokaci bari ka in selecting din duka sai in delete yawa yanzu kuma bari in paste bari in running ɗinsa preview yau yanzu bari danna this is a link ɗin kun ga ya kai mu google kun gani to wannan shine amfanin shi wannan element ɗin kun ga zai baka dama yanzu a misali kai ne bari mu kuma kai ne kake so a misali kai ne kake kamar kai kana neman referral haka maybe nan wajen jumia kake so ka kai mutane su yi shopping duk wanda ya shopping a jumia duk wanda ya shopping a jumia kana da percentage a misali to kaga yadda zaka zo ka rubuta link ɗinka na referral ɗinka na jumia a nan wajen bari mu rubuta kamar jumia.com amma kana son kai pasting ɗinsa a wani website ne to kaga zaka za zaka iya cewa ku danna nan a nan ku danna nan kaga idan ka rubuta wannan abun a wajen h reference din nan sai kai clicking akan preview din bari mai preview din kun ga ya nuna ku danna nan to duk wanda ya danna nan din kaga zai kai shi jumiya kaga zai kai shi jumiya duk wanda zai siya kaga zai amfani da link ɗinka ya je ya siya. to wannan href din zai amfani sosai musamman idan kana tallace-tallace a website ɗinka ko kuma kana da buƙatar ka kai users ɗinka zuwa wani ɓangaren ko kuma maybe za ka kai su zuwa wani wajen ne wanda maybe za su yi haɗu da link ɗinka na whatsapp da sauransu to wannan yadda abin nan yake amfani kenan dan na ce ba zan tsaya bayanin nasa ba kuma gashi na tsaya bari mu koma baya ko mu basu ana ne malam ahmad eh ina <laughs> ina tunanin gaskiya kan tsaya eh a tsaya kawai iya nan so uhm. sai a bar su don kama mu ma ya dauka gaskiya an yi tunani mai kyau gaskiya an yi tunani mai kyau saboda yanayin nauyin abin an yi tunani mai kyau